واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين يا كي wannan manzo ka karantawa wa bane isra'ila labarin wani mutum daga cikinsu mun ba shi ayoyinmu ya san su ya fahimci gaskiyar da suka nuna sai dai bai yi aiki da su ba ya bar su ya fita daga cikinsu sai shaidan ya haɗu da shi ya zama abokinsa sai aka wayi gari yana cikin batattu halakakku bayan da yana cikin shiryayyu